har zuwa shida da suka yi yunkuri nan da nan suka turmushe waɗannan sarakunan gargajiya da 'yan siyasa sai aka yaga takardar zalincin da aka zalunci sa annabi aka bar suka dawo cikin gari matasa suka yi wannan aikin ku karanta asiratun nabawiyya ta ibn hisham ku karanta littafin muhammad rasulullah na muhammad raza lallai ne matasa ku tashi ku za ku hana zalunci ku je ku gani ana iya yin zaluncin zaɓe a Legas da Kano baya yiwuwa me yasa matasa innahum fityatun matasa ne tunda wannan mulkin shi yake determinin karatunku shi yake determinin abincinku da abin shanku da izinin Allah in kuka ce to ya za mu iya ku zauna ku ga yadda za ku iya 2003 aka zo anguwan na aka ɗibi yara aka ba su kuɗi nawa aka ba su wajen su talatin ne sai aka ba su naira dubu biyu za a fito kamfen da la'asar wai su shirya naira dubu biyu ba kudin abinci ba ne na kwaya ne shi wannan fitsararren yana fita daga anguwar sai na kira yaran na ce to ya zo ya ba ku kuɗi yanzu kaiwa ne aji nawa kake a sakandare ya ce drop out ne shi an kore shi na fa shi ma haka wa fa to kana da kuɗi da kake jale a kana da mashin da kake a caba a to me kake yi a sai don gari ya waye ka fito kofar gidanku kana hararan mutane mutane na kallon ka baka da aikin yi kana jin haushin su shi yanzu da ya zo ba ku kuɗi me yasa ba zai fito da 'ya'yan shi ba na ce yana da 'ya'ya guda goma sha ɗaya graduate dukkan suna da digiri daga injiniya sai doctor daga pharmacy sai business administrator sai accountant me yasa shi ba zai zuba 'ya'yan shi ba sai ku shine fannin ya aiko wai da ta wai a zo a gaya min wai ina bata musu siyasa na ce sosai kuwa in dai wannan ce siyasar ku ƴaƴanku ku aje su da kilishi da dambun nama da juice da remote suna juya tashar da suke so sun yi rubda ciki akan carpet haka ne ko ba haka ba ƴaƴan talakawa kuma a shigo cikin muciya nan ne outcasts a shigo a ba su kuɗin ƙwaya su je su yi muku siyasa in kuka ci ku tura 'ya'yanku Amerika da Malaysia su je su yi karatu in dai wannan abin da nake shine bata muku siyasa to lallai aiki na ne sai na ce abin da ya dace a kai ni kotu tun na bata muku siyasa annan nan suke zuwa su ɗibi yaran jama'a wallahi wani yaro nan dan muciya na ji tausayin shi lokacin da na kaɗo motata a nan Kings an ba shi barandami yana wasawa a nan kan kisron wuta tana fita ya sa wani mahaukacin wando kamar sarkin yarabawa ina fatan mun gane tausayin shi da na ji jama'a wallahi an haife mu a anguwan nan mun taso mun ga mahaifin shi kamar bawa ne shi ma kuma sun mai da shi bawa to me mustaqbal na jikokin shi da 'ya'yan shi kuma a anguwan nan aka haife mu wallahi azimin mahaifin shi bai da bambanci da bawa cikin kaskanci da wulakanci mahaifin shi ya rayu me yasa ba su taimaki dattijan nan dan yayi karatu ba sai suka ki shi kuma yanzu dattijan ya kwanta ya rasu dan kuma sun mai da shi dan banga za su kawo naira ɗari biyu da hamsin su bashi ya wasa barandani a tsakiyar titi abin da suke kenan fa to ne na gaya musu a ce musu ba nan muciya ba da ike nan muciya ni nan aka haife ni wa walidin wa ma walada jimeta ta yola na je na tara matasa lokacin da za a musu irin wannan a tsakiyar jimeta na je na ce musu kada matashin da aka ba makami ya je ya wasa akan titi ku ɗauki makaman da suka ba ku ku yi amfani ku tsau da gaskiya nace ce ba kwa gani ga 'ya'yansu sun ɗibe su sun zuba su a jami'o'i masu tsada jami'ar da daddala ake biya ga kukukun kasa zuwa jami'ar da ake biya da naira da haka jama'a harka nan ta matasa harka ce wadda yake mai ne masu wa'azi su sa ido a kanta bari mu karasa hadisun to yayin da yaro ya ga haka sai ya addu'a ya ce Allah ka isar mini farajafa bihimul jabalu sai dutse ya rawa fasaqatu sai fadawan sarki suka zube wa ja'a yamshi ila al-malik sai ta wurin sarki fa qala lahu al-malik sarki yace da shi ma fa'ala ashabuk me ya samu jama'ar da na hada ka da su fa qala sai yace kafanihimullahu ta'ala <laughs> Allah ya isar mini game da su kun gani bai ce musu sarki ya ni ba na wasa ba ne sai ya ce Allah ya yi min maganin su fadafa'ahu ila farin min ashabi sarki bai gaji ba ya sake ɗaukan wannan yaro ya ba da shi ga wasu fadawa to me ya faru wa kala zahabu bihi fahmiluhu fi qurqurin yace ku je ku tafi da shi ku hau kwale-kwale wa tawassatu bihi al-bahr sai kun kai tsakiyar teku fa in raja an dinihi idan kuka nemi ya dawo ya bar addinin shi in ya bari ku dawo da shi wa illa in ya ce ba zai bar addinin ba fakzifuhu ku tsinduma shi cikin kogin fa a bihi sai suka tafi da shi fa qala allahumma kfinihim bima shi'it ya Allah ka isar mani da yadda ka so ka hallaka su ta yadda ka so fankafa bihim safina sai jirgin ya tuntsure da su fa suka lime waja a yamshi ilal malik shi ko Allah ya tseratar da shi ya dawo wurin sarki faqala lahu malik sarki ya ce da shi ma fa'ala ashabuk ya aka yi ina jama'arka faqala sai ce kafanihim Allah ta'ala Allah ya mun maganin su faqala lahu malik sai shi faqala lil malik sai yaro ya ce wa sarki innaka lasta biqatili sarki ba za ka iya kashe ni ba hatta taf'ala ma amuruka bi har sai ka yadda na ce maka faqala ma huwa sai sarki ce to ya kake so in kashe ka ta wata hanya zan bin kashe ka faqala sai ce tajma'un nasa fi sa'idin wahidin jama'a kun ji matasa zai yi shahada ne amma so yake shi yayi shahada amma bayan yayi shahada kuma ta ɓalle kowa ma ya zama irin shi na haka sai ce ba wai a ɗaki za a je a kashe shi ba a tara mutane duk wanda ka je yana so a yi a ɓoye dai da gaskiya ne me yasa yan allurar rigakafi muka ce ba tsoro ba a je a sa mana mimbari a filin su kuwa mana a je a haɗu a kafa tashar radio live a kafa tashar tv live a sa live akan internet idan ƙarya muke a kure mu shikenan an yi maganin mu idan ƙarya suke a kure su shikenan an yi maganin su an daina allurar rigakafi kenan amma da yake sun san ba su da gaskiya bokon su bokon ƙarya ne likitancin su likitancin ƙarya ne turawan mulkin mallaka suke wa aiki har yanzu sun ki yadda waje a ce wani sarki wai kira albani wai mishi fada ni gaskiya na wuce ai mun fada na wuce shekara arba'in sai dai nasiha nasiha kuma sai aya da hadisi babu wani wanda zai ce wai bari ya zaunar da ni mun fada a yaro ake wa fada dan karami ni ko ba yaro bane sai ka sami yaro dan karami sai kai mishi fada amma ni yanzu kana son in canza daga abin da nake sai ka ce to wannan magana da ka fada mu ba mu gamsu da ita ba saboda ga malaman mu sun ce ba haka bane sai ku haɗa mu da malaman ku amma har yanzu malaman ku tsoro suke ji in an ji an zauna gaban sarki wasu su ce ba su shirya ba oh malaman zariya zariya binnin ilimi duk sanda aka zauna wasu su ce ba su shirya ba har yau kuma mu sai mu ce to mu dai a shirye muke sai su ce su ba su shirya ba har yau ba su shirya ba sai an zo sai kuma su ta kada malum malum wallahi tallahi in ilimi ne ƙarya kuke wallahi duk iska ce ta cika malin ɗin in ba ga tsoro ba a haɗu a zauna a filin sukuwa jama'a allurar rigakafin nan a zo a tattauna ta a zo da wani likita ko famasi wanda zai tabbatar mana da abubuwan da muke faɗi ya ce mana ƙarya ne wannan challenge ne muka bayar is a life challenge ba wai yau ba ba gobe ba nan da mu rasu muna jiran takardar gayyata in kuma a fadar sarkin ne a je a haɗu a fada amma magana cewa wai a sa mu a daka a yi mana fada muna malaman za a mana fada muna da ayoyi kai kuma kana da gargajiya ha ina je ka ka samu daga da masu anguwanni su ne yaranka sau da ka jama'a kun ji don haka ku ji wannan magana da kyau sai yaron ya ce wa sarki ka tara mutane a fili wa taslibuni ala jiz'in sai ka samu ice sai ka kere ni ma'ana ka samu ice ka ɗaure ni sun makus sahaman min kinanati ka ɗauko kibiya daga cikin kwalina sun ba'i saham ala kabidil qaus sannan sai ka sa wannan kibiya tawa a cikin ainihin wato wannan bakanawa sun maƙul sannan sai ka ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah nake harbin yaro ubangijin yaro sun marni sannan ka harbe ni innaka idza fa'alta zalika qataltani lalle in kai haka zaka iya kashe ni amma ba haka ba duk dabararka ba zan kasu ba amma ga hikimar in ka gaskata dan Allah ku ji jama'a inda za ku san sarkin gargajiya da gaske ike sai ya kara tsafi kuma sai ya yi fada da musulunci ya kashe bafadan shi ya kashe babban malamin gari eh sannan kuma wannan matashin da ke yada da'awa an kasa kashe shi yaron ya ba da shawara madadin a ce kai ta yaro fa kyau take ba ta karko je ka kai tunani amma sai sarki ya ce a fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin sai tara mutane nan sai ya kashe yaron wa salabahu ala juz'in ya daure shi a jikin ice thumma akhadha sahaman min kinanatihi sannan ya ɗauko kibiya guda daga cikin kwari na yaron sun ba a sahama fi kabidil qaus sannan sai ya sa a cikin baka sun maƙala sai ce bismillahi rabbil ghulam da sunan Allah ubangijin yaro nake harbin yaro sun maramahu sannan sai ya harbe shi sawaka a samu fi sudurihi sai wannan kibiya sai ta fada kan kundukukin shi wato sama da kuncin shi fawa ba a yada fi sudurihi sai yaron ya sa hannun ya dafe inda kibiyar ta harbe shi famata sai ya rasu yayi shahada hadhihi shahadatul islam yayi shahada saboda mai aka kashe shi saboda musulunci ba fa sarkin yana tsoron wannan yaro zai zo ya gaje shi bane abin da sarkin yake tsoro shine ne yaron nan zai kawo musulunci sarkin Kano na ƙarshe wanda daga shi sarauta ta kubuta daga hannun Hausawa da ke bin maguzanci ta dawo hannun Fulani da ke bin musulunci bokayen shi ne suka gaya mishi da ya ce musu wane ne zai gaje ni sai suka ce ranka ya daɗe ka fita ta ƙofar gabas ka zauna da safe wanda duk ka fara ganin ya wuce shi zai gaje ka yana ainihin fitowa kuwa sai haɗu da wani yaro ba fulatani da risala a hannun shi sulaimanu sai ce wa yaron in na sake ganin ka nan sai na ci mutuncinka sarakuna malaman tsafi sai gaya mai haka sarkin kano ne kuma kuma yana cewa yana musulunci ba amma maguzanci ya shigo cikin musuluncin wannan maganar tana nan a cikin littafin kano ta dabuci gari na malam abubakar dokaci daga cikin jiggan fadawan sarkin kano shi ya rubuta wannan littafin da kanshi ya faɗa yace sarkin yana da matsafa da ya tambaye sai suka ce mishi magajinka shine mutumin farko da za ka fara gani in ka fita da safe ta wannan kofar. haka suka sake gaya mai dukka kusuroyin fadar Kano sai da ya fita da safe sai da ya haɗu da sarki sai da ya haɗu da Sulaimanu ƙarshe kuma lokacin da aka tashi juyin juya hali Sulaimanu ne ya gaje shi jama'a kun fahimci wannan magana da kyau don haka ku ji fakalan nasu mutane da suka zo kallo sai suka ce amanna bi rabbil gulam mu ma gaba ɗayan mu mun yi imani da Allah ubangijin yaro kun san yanzu abin da ta juye wa kanawa kenan da'awar sunna da tana cin Kano a ƙasa a ƙasa a ƙasa a ƙasa kashe malam Ja'far sai suka ga ashe yanzu ne ma suke cikin bala'i su yan bidi'an. majalisin da bai wuce mutum ɗari biyar ba sai ka je ka samu mutum dubu goma da haka yanzu shehunan ɗariƙa da sarakunan gargajiya da 'yan boko da 'yan siyasa na kano sun rikice sun rasa me yake damun su yaya za su suna ganin in sun kashe shi matsala ta ƙare matsala ba ta ƙare ba matasa ne yanzu suke fitowa yanzu a gidan sarki sai matashi ya kukan kura ya ce wallahi sunna zai bi duk abin da za a yi don haka yanzu fadar a rikita take gwamnatin ta kano a rikita take gidan ɗariƙun duk ko ina ya rikice saboda mai wane ya fito ya kukan kura ya ce a ah, yokin da abin ya kai ga kisa ashe ba ku da gaskiya ne gashi gaba ɗayan jama'ar gari sai suka ce sun yi imani da ubangijin yaro fa malik sai aka je wurin sarki fakila aka ce da shi a ra'aita ma kunta ta hazar qad wallahi na zalabi bika hazaruk an kai daɗe abin da kake tsoro ya faru qad amanan nasu duk jama'ar gari sun yi imani da Allah ku ji fa sarkin gargajiya la'ananne ne jama'a madadin yanzu ya ce to abin nan da ya kamata mu saduda jikin shi yayi isha'i ko la'asar din da ake cewa ko amma a'a sai fa'amara bil ukhududi sai ce a je a haƙa ramuka manya-manyan ramuka bi afwahi sikak a kan kowane titi a haƙa rami fakuddat aka je aka haƙa fa ubrima fi hanniran yace ai ta kunna wuta a cikin ramuka wa qala sarki ya bada doka yace man lam yarji an dinihi wanda duk bai ya bar addinin musulunci ba fa aqmihuhu fiha ku dilmiya shi a cikin wutar jama'a waɗannan fa sune sarakunan gargajiya waɗanda Allah yake cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna rugurguza addini suke bata komi suke jama'a yanzu sarki na musulunci da muka gani na ƙarshe a nan ƙasar zazzau shine sarkin zazzau malam jafaru dan isiyaku idan ka jero da mace aka bincika ba ta kama ce bulala goma sarki muhammadu mustapha lami dan adamawa uban na yanzu idan karfe hudu te la'asar te da matar aure da karuwa gaba ɗaya ba a san kowace sai kashe gari amin to waɗannan su ne sarakunan musulunci daga baya shikenan fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan dan haka waɗannan sarakunan babu shakka faɗa suke da addini sarki ba zai fito ya sallar jam'i ba in kuma ya ga dama ya fito zai sallar juma'a to shi kadai zai tsaya a sahun farko kaga duk waɗanda suka tsaya a baya ba su da sallah haka hadisi ya ce yi eh, ya za ku tsaya gaban ku duk wanda gaban sahun shi akwai fili in ya sallah a baya bai da sallah is automatic hadisi ne sahihi yana cikin sunan tirmidhi karanta bulugul mara kun wannan sharri ne kwaya ɗaya shi kaɗai za a bari a sahu shi kaɗai zai tsaya kamar bukka eh <laughs> mu sake masallaci mana malam je sarkin masallacin sarkin gargajiya ya matsala ta same Allah ya kiyaye shi yace duk wanda bai ba addini ba ku dulmiya shi aw qila lahu iqtahim ko kuma a ce da shi shi ya shiga da kanshi fa fa'alu fadawa suka je suka yi ta saka mutane a wuta hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun wata mace ta zo da yaro tana dauke da shi fataqa'asat an taqa'a fiha sai ta ji tsoro ta tausaya wa ɗan katta ta fada cikin wuta dan ta ya kodu da wuta fa qala lahal gulamu sai yaron ya buɗe baki ya ce da ita ya umma haba innata isbiri ki hakuri mana fa innaki alal haqq akan gaskiya kike jama'a kun ji wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi a lamba ta dubu uku da biyar daidai wannan hadisi yana nuna irin aikin da aka so a yi da matashi wajen yaɗa barna ko sai matashin ya me sai ya juye ya yaɗa alheri haka matasan nan da ake ba ku butan nan kuna yawo da ita kuna ɗiga yara allurar rigakafi ana ba ku ku rinka bi cikin kwatocin nan kuna zazzagewa dubu biyu da aka ba ku kuma ku je ku zuba katin mtn ya fi muku alheri ina fata an gane an so a yi amfani da ku wajen barna sai ku koma ku zama ku ne ke hana barnar jama'ar musulmi kun ji ainihin wato waɗannan bayanai waɗanda ainihin na so gabatar da su a yau ɗin nan insha Allahu ta'ala amma saboda yadda lokaci ya taho zan tsaida wa'azin a nan wanda wannan shine zai zama rabin wa'azin zan shigar da wasu ƙarashin bayanai da na ɗauko a jiya insha Allahu ta'ala kamar yadda na ce idan Allah ya sa an yi ruwa a gobe to alheri ne wa'azi zai zama goron sallah za'a a karasa wannan wa'azi insha Allah mai taken matasa abokan aikin da'awa idan Allah cikin ikon shi kuma ya sa ba a yi ruwa ba to shi kenan jama'a kowa ya zo a haɗu a nan zan yi gamsassun bayanai akan irin makircin da aka kullo wa matasan duniya domin a yi rugurugu da su wanda za su shine zai ja zuwa ga rugurguza addini da al'adu da ɗabi'u na gari Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda na ce insha Allah ta'ala akwai bayanai masu ɗimbin muhimmanci waɗanda nake so ainihin zan gabatar insha Allah ta'ala jama'a idan ba ku manta ba a jiya na yi muku bayanai dangane da mashru'in mu da muke yi wato in na ce mashru'i ina nufin project ayyuka waɗanda ainihin na ɗauko dangane da gina cibiyar ilimi da na sa mata darul hadisi salafiya wato ita darul hadisi salafiya din makaranta ce kuma cibiyar ilimi ce kuma cibiyar karantar da sana'a ce kuma cibiya ce ta wayewar kai na addini da rayuwa insha Allahu ta'ala Dan haka aiki ne mai matukar yawa aiki ne mai matukar girma amma mun yadda cewa Allah maɗaukakin sarki yana da yalwata kuma yana da girman da ya fi girman kowane aiki don haka aikin ba zai gagare mu ba insha Allahu ta'ala idan ba ku manta ba a jiya na yi bayani dangane da cewa akwai makarantar naziri da primary wadda ita wannan wato muna son mu practicalizing modeling wato muna son mu gwada wani samfuri ne na makarantar naziri da primary wadda za ta taho ɗauke da cikakken karatun boko da kuma cikakken karatun musulunci da larabci hasali yaran za su tashi da tsantsar fasaha da kuma ainihin kimiyya irin ta ainihin zamanin nan wannan ainihin wato takardu da ke gabana takardu ne na ainihin wato tsarin makarantar wadda a yau dinnan alhamdulillahi magina suka fara ainihin gininta kuma kamar yadda na ce da yake muna da manufa da ta sa muke ainihin wato son ginin shine tarbiyyar ‘ya'ya ne waɗanda aka sa musu sunan ja'afar, waɗanda nan da shekara uku sun kai su shiga naziri insha Allahu ta'ala ginin za mu bi shi a hankali yanzu muna so mu kafa foundation ne me abin da suke kira DPC mun muka yi wannan ginin ya zama saura mai sauƙi kenan wannan dai shine tsarin fuskar yadda ainihin makarantar za ta kasance insha Allahu ta'ala gashi a gabana sai dai an ɗan samu ɗan canjin plan ɗin daga nan gaba daga yadda kake ganin shi haka din nan domin mun sa an fitar mana da offices wanda su ne a jiya nake bayanin cewa wannan office din ne zan koma madadin ainihin wannan office da nake zaune a shi amma asalin yadda wato zanen zai kasance ko kuma yadda hoton makarantar zai kasance shiga shi gashi ainihin kamar haka insha Allahu ga waɗanda za su iya hange daga ainihin nesa ga shi ainihin nan insha Allahu wannan shine ainihin tsarin yadda makarantar za ta kasance insha Allahu ta'ala a nan mun sa an yi ta hawa ɗaya da hawa biyu ne amma da aka zo zuba foundation a jiya na ce akwai yiwuwar a ɗora ya kai hawa uku ko ma hudu don haka a yi foundation dogo yasa na gaya muku an yi foundation ɗin da ni kai na shiga ciki ɓacewa ban yi a cikin rami to kaga ko dogo iri na aka ce ya bace a cikin foundation to lallai foundation ya foundantu ina fata an gane to wannan kenan jama'a sannan ire-iren waɗannan tsari jama'a don muna yin abubuwan ne a bisa tsari na ilimi ba wai muna yin abu ne da ka ba kawai a tsarin yadda ake abu na ilimi duk abin da ya zo maka wannan asali tunani ne nawa ni kaɗai na zauna na tuna ga yadda ya kamata a yi to duk abin da na zauna na tuna sai in zauna a rubuta shi ko da turanci ko da larabci ko da turanci ko da larabci to in ya taru sai in samu wasu kuma masu ilimi sai mu zauna mu tattauna sai mu aikin gyara da tace wannan tunanin sai in buga shi in aje shi ba dan kuma ba saboda ko da Allah madaukakin sarki bai bani damar cika wannan abun ba duk abin da muke so a zartar da shi to gashi a rubuce don haka nan gaba na gashi kofin irin wannan ne gashi na ce some suggested framework an hypothetical profile for a modern nursery and primary school in Zaria, Kaduna State. Gashi nan, wannan tsarin yadda makarantar za ta kasance ne gaba ɗaya da muka yi haka kuma muka zo muka juya shi da ainihin turanci sannan kuma za mu sake juya shi da hausa to sai mu aje irin wannan amfanin shi shine akwai abin da wani lokacin da tsakar dare tunanin shi zai zo maka to a tsari kar ka bari ka ce bari da safe ka rubuta kafin gari ya waye ka manta ko kuma tashi gari ya waye wata hajjaruta ta taso ba ta wannan ma kake ba saboda haka nan da nan sai ka rubuta shi na haka kun ga nan gashi irin abubuwan yadda muka tsara makarantar bayan introduction muka kawo aims and objectives menene manufar ita makarantar sannan location of the school a ina ne makarantar take sannan physical structure and composition of the school yadda tsarin makarantar take sannan administrative structure of the school yaya tsarin wurin zaman headmaster da shugaban makaranta sannan academic structure of the school yaya tsarin azuzuwa suke wato gaskiya ita makarantar mun yi ta ne yadda za ta gogayya da duk wata makaranta ta duniya ba wai makaranta ce wadda kawai makarantar primary ko makarantar private da makaranta ce wadda duk inda makaranta take a duniya kawai ta ɗauki wannan salon misali duk abin da za a saka a makarantar kamar nan da muka ce academic structure of the school kowane aji za ka same shi yana cike da kamera yana ɗauke da speakers 'yan ƙanana akwai kwamfuta akwai lcd akwai allo irin na zamani akwai projector akwai komai yadda aka tashi malamin in ya ga dama zai nuna wa yara abu kawai zai harba shi a bango ne kawai daga jikin kwamfutar da ke gaban shi sannan abin da zai shafi kamar haddar qur'ani da sauransu muna da program wanda in aka loda akwai computer lab wato akwai ɗaki wanda muka sa mishi quranic lab wato wannan laboratory ne na qur'ani an mai da qur'ani baki ɗayan shi izu 60 ɗin shi da ka sani ko kowane yaro zai zauna in za a shiga ajin hadda zai zauna yana kallon ga kwamfuta gaban shi ga kuma microphone ya sa microphone din yana ɗauke da ainihin wato headphone yadda sadda malamin yake karantawa karatun yana faɗowa ne kai tsaye cikin kunnen yaron babu wani abu da yaron yake ji in ba karatun ba kuma malamin zai iya magana da shi nan take ya danna a gaban shi ya ce wa yaron ya karanta yaron yana karanta malamin yana can yana ji to ire-iren waɗannan structures ɗin duk mun saka su don haka kamar yadda na ce it's a science science model primary school tsantsar science za a karanta in aka ce science ka qur'ani science ne hadisi science ne fiqh science ne duk waɗannan abubuwa suna cikin sciences sannan da cikakken karatun boko irin karatun boko da syllabus na zamani sosai mana so muke yaro zai ji turanci daidai wa daidai yadda ya kamata zai ji larabci daidai wa daidai yadda ya kamata wannan shine abin da muka kira academic structure of the school sannan sources of income ina ne makarantar za ta rinka samun kuɗin ta makaranta za ta samu kuɗin ta ne daga idda na faɗa a jiya shine me makarantar dama ta kuɗi ce kuɗi mutane za su biya waɗanda muka ce mun ɗaukewa su ne duk wanda yake da sunan ja'afar shi aka ɗaukewa amma sauran fa mai suna muhammad da mai suna ahmad do za su biya to kaga ɗaya daga cikin sources of income kenan sannan ba ku manta ba na ce ita darul hadisi kuma tana da wasu sources of income shine makarantar tana da shares tana da hannayen jali masu ƙarfi a kamfanoni masu ƙarfi waɗanda kuɗaɗe za su shigo mata kai tsaye don haka ba shi daga cikin sources of income din mu bara ko mu je wurin wani dan siyasa ko wani Alhaji birni ko wurin wani sarkin gargajiya talaka fukara ɗaya a'a babu wannan ina fata an gane a'a sources of income ɗinta daga gare ta ne ina fatar mun gane shi yasa eh, da labari eh, ya labari ya albaniya ba da gudunmawa kaza eh, kaza kaza sai gwamna ya aiko yana son gani na for the first time na je government house Suka je muka zauna yace to ya ji abubuwan da ake kaza kaza to shine zai yi nace to aiki ne na musulunci aiki ne na alheri amma mu dai a tsarin makarantar makarantar mu ba ta neman taimako wurin kowa a duniya gaskiya a wurin Allah kawai ba zai yiwu mu nema wurin Allah kuma mu nema wurin wani ba mun nema Allah ya ba mu to ba mu bukata wurin wani amma wanda ya ga dama zai yi wani abu ba hana shi ba ba hana kowa ya ba amma dai mu kan ba mu ce ba da haka ya ce to indiya yana da bukata ko da a rubuto na ce a mu abin da muke bukata gwamna ya mana abu daya shine filayen mu dukkan su residential ne wato a tsarin da aka raba anguwar anguwar an raba ta ne akan cewa duk gidajen zama ne to a tsarin doka in ka sai filin da aka rubuta residential idan za ka mai da shi commercial to kana bukatar kuma gwamna ya rubuta takarda ya ce ya mayar maka da wannan wuri commercial muka ce to muka abin da muke bukata gwamna ya mana kenan ya ce wannan kan zai yi amma to kuma sai me nace a'a kuma wannan kan. abin da ya shafi sources of income makarantar mu ba za ta rubuta kowa ba har abada insha Allah makarantar ta riga ta kafu ne jama'a tun kafin a gina ta shi ne abin da mutane ba sani ba ya fi shekara goma aka ne mata wannan bikin din saboda haka yanzu kawai makarantar tana da kuɗi ne nata na kanta inna ma kawai kamar yadda na ce aikin alheri ne wani ba zai zo ce ya kawo buhu guda na zumunci a ce ba a so ba amma dai a cewa na kawo taimako a'a A abin da muke bukata sai dai muna da bukata a wurin Allah inna ilallahi raghibuna amma wurin halittu a to mun gode musu don haka kun ji sources of income dinmu sannan kuma makarantar a yadda na shirya ta yaran za su zama scientist ne musamman computer scientist za su zama scientist na haka muna fatan yaro dan primary school dan primary 5 ko primary 6 zai iya fara rubuta program na computer wanda in ya fara rubuta wannan sadda ya je secondary to shi na ya riga kwakwalwar shi ta dahu to yau kwan za ka iya zama ka rubuta program na computer to a rana ɗaya za ka iya samun miliyan ɗari saboda haka wannan wani abu ne wanda lallai za mu sa shi ya zama daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda dama dukkan cibiyar da ta zama ana karantar da harkar kwamfuta wannan al'amari ne mai kyau in yara suka kware game da harkar programming malaman su su nuna musu ga yadda za a rubuta programming yau a kasashen turai jama'a nan suke aiko mana aiki kasashen baka fata saboda muna da cheap labor da kasashen india mu ake aikowa da aiki ba don komai ba aikin da za a yi wa ma'aikata a america akan miliyan ɗaya in ta turo najeriya sai a yi mata a dubu ɗari mu muna ga mun samu su kuma suna ga sun bugi hanci kaga wannan kasuwanci yana da daɗi to ire-iren haka haka lokacin malamanmu suka rinka yi mana a yau da muna makaranta sai a samu program daga america sai a ce naira miliyan uku ne shikenan aka yi program ɗin mu ɗalibai an yi mun koya mun gani kamar kafinta ne ko tela sabda yake yi wa wani ɗinki yaron na koya ko to amma a tsarin mu kuma a injiniyarin ba zai yiwu kai kadai ka rike kuɗin ba kai malamin in aka zo dan ɗaliban su ma wani a mai dubu ashirin dubu arba'in don shi ma ya dan bada wata gudunmawa to waɗannan suna daga cikin kaɗan daga hanyoyin jama'a amma muna da hanyoyi da yawa waɗanda muka tsara a makarantar wanda yake za ta rinka samun ainihin kuɗin shiga gaskiya saboda Allah kamar yadda muka faɗi ba shi cikin harkar mu mu nemi taimako a wurin kowa a duniya kuma wannan maganar iyakarta kenan haka take duk wanda zai tunanin cewa ya ji ana wani aikin alheri a rubuto sai a ce a an riga an rubuta zuwa saman bakwai ana nema a wurin Allah don haka ba zai yi a rubuta wani ba kuma insha Allah Allah ya taimaka sannan naming of the school ita makarantar asali jama'a dukkan projects din da nake duk ayyukan da nake sunan su darul hadisi salafiya duk aikin sunan shi kenan gaba daya to amma kowace bangare daga ciki kuma akwai sunan da za ta iya dauka to za mu dubi sunan da ya dace a sa wa makarantar a sa mata sannan motto of and logo of the school me kirarin makarantar kamar yadda aka ce barewa college sai a ce kirarin bajanta shine man da wajada to me zai zama moto na ainihin wato makarantar misali kamar ita darul hadisi salafiya kirarin da nake mata shine nake cewa kainuwa da shan Allah kawai kainuwa da shan Allah ma'ana ba da shan mutane bane yawwa to darul hadisi kirarin ta kenan to ita kuma makaranta za sannan the uniform of the school to uniform din makaranta wani abu mamaki tun kafin a gina makarantar ita makarantar hannu mata uniform jama'a sampling din uniform din shine mu yayanmu ba za su sa shirt ba jama'a dan <laughs> bayan iska bane ba <laughs> yawa ba boko bane ba mu musulunci ba ba za a sa shirt ba ba za a sa t-shirt ba Jumper za a sa jumper. jamfa da ka sani irin ta bahaushe jamfa a yi aljihwai a gaba a yi dogon hannu na fata an gane waɗannan ga 'yan mutsi-mutsin yara kenan amma ga manyan to doguwar riga za a yi musu farar doguwar riga da farar hula yawwa kuma ba wai makarantar islamiyya ba ce a bokon ne don karya ne a ce ba za a iya boko ba sai an sa shat karya ne eh na mukabalanci wani malamin mu haka in mun zo za mu shiga lab na injiniyarin na kwamfuta. sai ce alhaji kai kullum sai ka to injiniyarin da doguwar riga na ce wata rama da rawani zan tau na ce kuma aka zo jarabawa eh zan samu Allah so ƙarya ne a ce sai ka yi zanzaro za ka yi boko ƙarya ne munafunci ne sai ta fawa kalewa da rawani a kansu gashi nan sun fi kowa iya turanci har yau ba a samu wanda ya iya turanci irin ta fawa kalewa ba amma da rawani a kan shi amma yanzu ga mutum ya dan gama dan digirin shi sai ga ya tsuke yana wani haka ƙaryar banza ba komai a cikin shi sai kashi ina fata an gane yawa da haka jama'a kun ji dangane da maza kun ji uniform su jamfa za a yi musu manyan su kuma dogayen eh, riguna wando kuma ɗagaggen wando za a yi kaɗan zai wuce gwiwa kadan kadan zai wuce gwiwa kenan na fatar mun gane dangane da mata ga irin uniform din da muka tsara wa mata jama'a da ita tela ne ne kun ga hannaye sampling abuna kashi nan in fact keken dinkin ma da za a dinka uniform din na musamman ne is an industrial <laughs> sewing machine ba irin keken dinki ne irin wannan da ake dinka rigar ka ba wannan shine irin tsarin uniform din yan mata na primary yadda ko ga haka dinnan haka wannan ita ce rigar to amma wannan riga ce ta makaranta yarinya za a akwai hijabi kuma dogo tun daga sama har ƙasa baƙi. wannan riga ce ta makaranta wadda za ta tana ɗauke da uniform wannan na firamare kenan haka muka tsara wa ainihin 'yan mata sannan wannan kuma su ne na njss 1 zuwa jss 3 njss irin shi mata za su sa ina fatar an gane njss sannan sai kuma 'yan senior 'yan ss ko su kuma ainihin irin wannan ba su sa kowanne da kalar shi yawwa wannan shine abin da muke nufi da uniform ko school uniform kun ji tsarin yadda uniform din zai kasance matan nan za su sa waɗannan dogayen riguna sannan da canvas da socks sannan da hijabi dogo sannan da niƙabi su baki da wannan shine tsarin da muka tsara insha Allah sannan clubs and society in, and societies in the school dole akwai ƙungiyoyi na ɗalibai waɗanda na nishaɗantarwa da koyar da wasu al'adu na musulunci duk muna da su a ciki sannan rules and regulations of the school dole makarantar ta zama tana da tsari dole makarantar ta zama tana da doka misali mu ba mu yarda da a ce makaranta wai karfe takwas a karfe tara ne mu lokacin fara karatu kowa ya natsa ya natsu karfe tara sannan kuma ba za a wuce karfe ɗaya ba sannan babu wata anti babu wani onkul da zai kirkiro mana lesson a ce an tashi za a yi onkul wani yana da lesson babu karfe ɗaya ta yi an tashi to yara su tafi gida yan naziri kuma daga karfe tara zuwa sha biyu su tafi gida awa uku ya ishe su ɗan firamare awa hudu wannan ya yi daidai da educational system na najeriya ko da ya daidai ba mu ya yi daidai da islamic educational system don haka ya yi sutin ɗinmu ina fatan mun gane amma kar ku manta mun ce daidai lokacin da yara suka shiga primary 3 ko primary 4 to yara za su koma boarding ne don haka makaranta za ta zama boarding a daidai irin wannan lokaci sannan sai recruitment of teachers and other personnel wata hanya za mu bi mu ɗauki malamai to a nan ne zan tsaya yi muku bayani don akwai manufa da ta sa na zo da waɗannan bayanai jama'a na yi irin waɗannan bayanan a tudun wada so da dama ban taɓa yin su a muciya ba don haka yan muciya mai yawa ba su san ma me ake ciki ba wato tsarin ɗaukar malamai shine na farko a cikin tsarin darul hadisi ba za mu yadda mu ɗauki wani malami komai ilimin shi da iyawar shi ba sai ɗan darul hadisi to wannan maganar tawa tana da implication a lot of implication wato tana da matsaloli a cikinta matsalar ita ce ma'ana yanzu in ba mu da malamin biology wanda ike dan darul hadith ba za mu karanta da biology ba kenan haka nake nufi to ashe wannan ya sa kenan duk dan darul hadith ya koma ya karatu yau dan kusan aiki ne muka ɗauko shi da gaske don na tattara inawa wa na tafi yola karatu wasu sun suna ta wa'azi sun ce sun yi mishi asiri ya gudu wasu sun ce ai son duniya a'a manufa ce yake da ita zai tabbatar da manufar ita ce yanzu ta fara fita don kasancewa aikin na musulunci in za a yi ba da ka ake yi ba yanzu ni zan iya karantar da sciences zan iya karantar da social sciences zan iya karantar da art courses ba ni tunanin aka tattara darasi ashirin da bakwai za a ware guda uku waɗanda ba zan iya karantarwa ba kai kuma guda nawa ka iya karantarwa abin da muke cewa kenan in dai muna son misali mu karantar da 'ya'yanmu su yi karatun boko cikin mutunci ba tare da addininsu ko aƙidarsu ko su ta lalace ba dole ne kenan irina mai gemu da ɗagaggen wando mai aƙida irina ya zama shi zai karantar da 'ya'yan irinmu kenan to amma yayin da ya zama kuna cewa ku ahalin sunna ne amma sai ku ɗibi ku sai ku zuba a makarantun yan bid'a ko a makarantun arna an sake kibawa kenan dan haka kenan wannan magana akan cewa recruitment of teachers and other personnel duk wanda ba dan darul hadisi ba ko mai gadi ko shara ko yanke ciyawa ba za mu ɗauke ka ba to ashe wannan maganar ina son ku gane ba maganar ku kabbara ce kawai ba magana ce bayan kabbara za ku je ku yi aiki ita ce kenan za ku shiga FCE wasu su je su karanta biology education wasu su je su karanta physics education masu digiri za su je su yi masters masu masters za su je su yi PhD masu PhD za su dage da researches su zama professors yanzu ni masters nake digiri na biyu nake akan telecommunication engineering akan harkar da ta shafi sadarwa kuma fagen kwarewa ta shine harkar GSM din da kuma tauraron dan adam ma'ana ba mamaki wata ranka jini kumbo a holo 11 amma fa duk wannan kawai saboda kokarin tabbatar da wannan manufar ne dan ka gane man aradal akhira wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min wanda da yake son lahira sai ya aikin lahira ba wai mu zauna mu ce mu ahli sunna ne muna son kaza muna son kaza da fatar baki ba kuma sai mu koma mai bacci wallahi sai ya zama out of 24 hours a awa 24 baccin mu ba zai wuce awa hudu din ba amma mu baccin awa goma sha hudu idan ma a buɗe awa goma to ba da gaske ma muke ba Imamin nawawi mai wannan littafin riyadu salihin tarihi sai da aka ce shekara biyu bai kwanta ba me yake yi karatu yake rubutu yake to in ya ji bacci ya yake yace sai ya hada kanshi da gwiwa sai ya dan sai ya tashi ya ci gaba shekarar shi arba'in da biyar rak a duniya amma dubi rubuce rubucen da yi saboda haka jama'a abin da nake gaya muku ko lokacin da na je yola har sun rinka mamaki wannan wani irin mutum ne 24 hours gidan shi generator kullum aiki nake ce musu na zo ne in koyi wani abu da zan je in kai wa al'umma ta wani alheri so maganar hira bata same ni ba maganar kaza akwai manufa mun zo mai aiki abubakar gumi har ya mutu me yake ce mana ku yi karatu ka ji malami yana cewa kai ka taba jin mai kuɗi ya ce ku nemi kuɗi kun taba jin mai kuɗi ya ce ku nemi kuɗi amma ka ji malami yana cewa kai karatu kuma sai ka zauna ayin ka ji malami yana cewa kai karatu to kamata ya ka zama yadda wani malamin makma ya suke cewa ai kamata ya kana kan kwamfuta ma kana cin abincin wato abincin ma ka ware mai lokaci malami irin abubakar gume yana cewa ku yi karatu kuma hukun kwanta kun sha gide ina ya nuna ba ku san me ake nufi da rayuwa ba kenan da haka jama'a ku ji wannan da kyau ɗaliban darul hadith is a great challenge ƙalubale ne mai girma a kanku lallai ne ku tashi ku yi karatu ba don kuma ba don waɗannan makarantun ku ne za ku karanta a ciki ba wai zuwa za a kafa makarantun kuma sai a je a ɗauko wane da wance da wance waya ce su zo su karantar ba ba mu bukatar su wannan magana ina ƙara faɗinta ku ji ta ina faɗinta da gaske ne jama'a ba wai ina don abin da yake faruwa jama'a galibi na tara jama'a na faɗa musu magana ni ina nan ina kididdiga ina calculation akan maganar su kuma sun manta sai ranar zartar da maganar sai kuma sai su ce a ah, to amma malam kuma ya yi ce kaza ai dama ya riga ya faɗa misali yanzu nan da aka gama makarantar muka zo ɗaukan malamai da za su karantar dama kawai cewa za mu duk ɗan darul hadisi da ya san <clears throat> ya yi karatu akan wani fage gabatar mana takardun shi za a ɗauke shi aiki to shikenan mai yiwa kai ɗan darul hadisi ne kai ba kai karatu ba sai ka kawo wani kanin ka wanda ba ɗan darul hadisi ba sai a ce ba za a ɗauke shi ba sai kai mamaki wannan kanin naka ko da waye ba za a ɗauke shi ba dan me ka'idar ita ce yan darul hadisin su ne za su karantar domin su ne aka shayar da su manufar da aka shawo wahalar aka kafa abu don haka ba za a ɗibo wasu aluja su taho sama da wasali sama su abin nan a'a don haka jama'a ina gaya muku wannan is a great challenge kalubale ne mai girma Allah madaukakin sarki ya taimake mu Sa'an nan sai admission of pupils wace hanya ba a bi a ɗauki ɗalibai lallai ne duk wanda ke son a ɗauki ɗanshi a darul Hadis to kafin ya kawo ɗanshi ya fara koya mishi wasu abubuwa waɗanda in an zo interview yaron zai iya amsa su misali zai iya faɗin kalmar shahada yaron zai iya faɗin rukunai na musulunci ko ba wasu daga ciki yaron zai iya karatun tahiya yaron zai iya karatun fatiha yaron zai iya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a'a wannan yaron za a iya sashi ya karanta alifun ba'un ta'un lallai ne kenan ka fara tattalin yaronka kafin nan da lokacin da za a sa to waɗannan su ne kaɗan daga cikin tsare-tsaren jama'a wannan shine ainihin framework wato abubuwan da muka tsara wa makarantar Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ji jama'a kamar yadda na gaya muku wannan ita makaranta ce ta primary da nursery to secondary din ta ma haka za ta biyo sai dai secondary din ita ba a wurin za a yi ta ba a wani wuri ne daban a kusa da nan din insha Allah to sai asalin ita darul hadith institute ita kuma idan muka ce darul hadith institute jama'a nan kuma wani makeken fili ne da ke kofar gidana wanda nan cibiyar ilimi ce za a yi ta mun kira ta da cewa information and communications technology institute wato darul hadith salafiya information and communications technology institute zaria wato cibiya ce ta darul hadisi salafiya amma cibiyar karantar da fasahar zamani da sadarwa ce me muka tsara a wurin jama'a wannan abin da ke hannuna gashi wato asalin wannan plan din ne wannan plan din saboda yadda yake da complication jama'a sai da injiniyoyin suka kai wajen wata takwas suna zana shi saboda abu ne na zauna na tsara na ce ga yadda muke son ya kasance a wurin kuma ga shi yadda zai kasance insha Allah wato ga tsarin kamar haka a ƙasa wato ground floor za mu yi lecture theater muka ce lecture theater shine irin na jami'a din nan mai matakala matakala matakala to akwai lecture theater wadda by estimation a kibance zai ci kamar mutum dubu biyu a lokaci guda wannan kenan sannan sai first floor shi kuma first floor is a plain lecture theater is a multi-purpose shi wato za a shimfiɗe shi da kafet ne ba za a sa kujera ba kuma ba matakal fili ne kawai fadin filin ne gaba ɗaya za a bar shi haka sannan sai hawa na biyu hawa na biyu shi kuma abin da muka tsara shi ne zai zama ainihin azuzuwa ne sai hawa na uku shi ma azuzuwa ne sai hawa na hudu shi ma azuzuwa ne hawa na biyar shi kuma zai zama library waɗannan tafai da na ci wajen shekara talatin ina tara su kamar yadda wasu jahilai in suka gani za su ce kai wannan da za a siyar za a samu kuɗi to kaga wannan jahili ne shi ba ma guje ne shine yake ganin kuɗin da aka kashe nan da za a siyar za a gudu. to jahili shine in ya ɗaga riyadu salihi ne yake kai wannan littafi da za a sai da shi za a samu kuɗi to jahili ne su waɗannan littattafai jama'a nawa ne mallaka ta ne amma na mallaka wa ita darul hadisi ɗin don haka da ni da kowa ɗan darul hadisi muna da tarayya akan mu ci su amma me amfanin su amfanin su shine a karanta a tashi a yi karatu a tashi a yi karatu a zage a yi karatu a ci dare a ba takarda kashi ina fata an gane to wannan hawa na biyar shine zai zama library wannan library da kake gani iri biyu ne akwai conventional ko traditional library sannan kuma akwai electronic library waɗannan littattafai gaba ɗaya da kaga na mallaka yadda suke kuma haka kuma muke da su akan CD na kwamfuta gaba ɗayansu yadda in ka zo kana da yancin ka duba littafi littafi a takarda in kuma ka zo ga kwamfuta nan duk littafin da kake so haka iya rubuta maka ta ɗauko maka littafin ka duba shi ka kwafi abin da kake so ka tashi ka tafi matukar kai ɗan darul hadisi ne wannan aikin jama'a alhamdulillahi zamana a yola kamar yadda na ce ba shakka na je ne in yi karatu akan harkar kwamfuta da kuma harkar sadarwa da harkar jarida to amma ban zauna kawai ba daidai lokacin da zai zama lokacin hutu ne ko shakatawa mutane sun ta zuwa a ce ai ga wani ya zo gaishe ka in ce ku je ku ce ni ba sarkin gargajiya bane ba a zuwa gaishe ni ina aiki na zo ne in yi wani abu wanda zan je in wakilci al'umma ta kai kuma garin ku ne ka gama abin da kake ka zo hira ni ba hira na zo ba da haka jama'a tun da na gama makarantar na baro garin sai biyo ne aka da takarduna don ni karatu na jira ma ba na je zama bane kaya na ma baro su ne da na zubo yan suturu na abu kawai jama'a ran nan karfe hudu na gama defense ina a Bauchi na kwana Gani na wayewa na iso Zaria na gama makaranta shi kenan. takarduna sai gida aka biyo ni da su don me ba zaman yola na je ba karatu na je yi na gama eh fine domin me manufa ce ta kai mu mecece manufar mu je mu koyi wani abu mun koya mun iya to me za mu zauna kuma ba zama muka je ba Zaria ce garin saboda haka wannan zaman shi ne na zauna ne ta waɗannan ayyuka jama'a to wannan alhamdulillah wannan library jama'a sai dai in an gina shi tukuna za ku ga yadda muka tsara shi library ne wanda yake babu shakka very rich har sai da ta kai wasu tura na america sai da suka turo mini wakilai guda biyu har nan office to Allah sun ji wannan tsari suna ganin suna da taimako da ya kamata mu haɗa gwiwa a ba na ce ni ba na son taimako har nan suka zo yahudawa Kaji na gama wahalar shekara talatin matsaya ta wai wai za su kawo mun taimako ni ce ba ni son taimako aka kada na ce look I don't want I don't like it ba na so don ba ni bukata jama'a wallahi ina gaya muku ba fariya ba babu wani littafi a duniya yau da nake son shi sai da na mallaka wallahi wallahi al'azim yanzu haka jama'a ina da kuɗi da na baro musu a bookshop a makka da jidda but in na yi tunanin wani littafi in buga musu waya amma ya kusan wata takwas duk wani littafi da ya kamata mu mallaka mu mallake shi ba mu ce duk littattafan duniya ba muka ce duk abin da ya kamata muke bukata to muna da shi kuma yadda muke da shi traditionally haka muke da shi electronically a zamanance muna da shi akan computer. wannan shine abin da za a sa a library na darul hadisi salafiya sannan hawa na shida wanda shine hawa na ƙarshe shi kuma mun kira shi media house da muke nufi da media house cikin karatuttukan da ne jama'a akwai aikin jarida aikin jarida din nan kuma na tsaya na nakalce shi a yadda ya kamata a bisa harkar zamani kuma yau akwai wata doka ta hukumar yada labarai ta Najeriya ita ce ba za a baka takardar izinin kafa gidan rediyo ko talabijin ko jarida ba a gwamnatance ta Najeriya sai in kai dan jarida ne alhamdulillah wannan sharadi ya zama na cika shi don haka na rubuta zuwa ga NBC wato Nigerian Broadcasting Commission cewa ni ɗan jarida ne na haɗa da takarduna ina neman lasisi na izinin buɗe tashar gidan rediyo da ainihin jarida da kuma ainihin television ana nan ana processing wannan to wancan hawa na sama da na kira shi media house jama'a za mu yi tasha ne wadda ita tashar za ta yaɗa shirye-shiryenta ne a iya ƙwaryar zaria kawai tashar rediyo ta fm da tashar talbijin da sauransu kuma tafiya ta aikin hajji bara baki ɗaya na gama siyo kayan gidan rediyon da na talbijin gaba ɗaya yanzu ya rage kawai yau in an gama kafawa mun samu izini to kawai za mu fara transmission in Allah so amma hatta microphone da za mu amfani da shi na gidan rediyon to wannan mun mallake shi insha Allah ta'ala don haka kun ji abin da muke nufi da wannan complex din wannan ginin dan haka wannan zanen da na gaya musu ga abin da nake so injiniyoyin sai da suka zauna suka yi nazari to gashi nan shine suka gama zanen zuwa makon da ya wuce suka bamu yanzu idan aka gama wannan foundation aka gama DPC to kuma za a je a haka wancan to in aka haƙa shi wannan aikin shine za mu ci gaba da yi shi kuma wancan za mu ɗan saurara sai an kammala wannan sannan shi wancan aiki ne da za a iya gama shi a wata shida ko shekara guda amma wannan aiki ne mai complicity yana da wahalhalu a cikin shi akwai abubuwa masu yawa in kuka duba jama'a kun ji wannan shine project ɗinmu wannan adireshin shine number 2 stroke number 4 sama'ila ahmad road gaskiya kwatas zaria a nan wannan ainihin adres yake a nan daidai da filin da ke fuskanta ainihin kofar gidana insha Allah ta'ala to waɗannan ayyukan baki ɗaya jama'a gaba ɗayansu ayyuka ne waɗanda ni ne na ɗaukarwa kaina zan yi amma kamar yadda nake cewa Allah sani ba zan nemi taimako wurin kowa ba sai a wurin Allah ba dan kun ga saboda tsawon shekaru na daɗe ina planning akan yaya zan yi wannan amma idan wani ya kawo taimako ba a kin karɓe misali kwanaki mun je mun ga wani ya ba mu sha'awa ya kawo buhu guda na siminti muka yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi to irin wannan babu abin nan ko kuma ma'aikata ma'aikata ni ba na kiran aikin gayya ma'ana ga zan ce jama'a a zo za a yi mini aikin gayya ba a aikin mu aikin kuɗi ne amma in ka zo ka ce za ka ɗauki kwangili fi sabilillahi da ba mu hana ka ba amma mu ba mu kiran aikin gayya don haka kaga yanzu tun jiya suke mana aiki ko tun shekaran jiya waccan ba mu kira kowa aikin gayya ba duk ma'aikata ba zo a yi tsada da su a biya su kuɗin su amma wani ya ce zai tura baro ba za a hana shi ina fatar mun gane sama wannan shine ainihin tsare-tsaren da darul hadisi salafiya da kuma ainihin project ɗin ta yake to wancan fili da nake magana cewa alhaji ya ba mu shi tun 1987 a nan muciya daidai inda gidan masakancan yake wannan filin kuma ga design din da na bayar aka yi shi kuma a proposed darun hadisi salafiya technical shi kuma nan technical ce muka yi ma'ana plan ne na darul hadis amma nan abin da za mu karantar da ɗaliban darul hadisin za a karantar amma me za a karantar da su sana'a domin mun ce ne za mu yi makaranta ne wadda za a karantar da yaro boko da islamiyya da hadda ƙur'ani da kwamfuta da keken ɗinki da saƙa to sai dai sana'o'in a cikin uku za a sa mutum ya a cikin biyu za a sa mutum ya zaɓi ɗaya ita dai kwamfuta kan dole ne duk ɗan darul hadisi zai koye ta insha Allah sai dai in yayi sama ne zai zaɓi mai zai kware a kai zai zama kwamfuta injiniya ne ko zai zama kwamfuta scientist ne sa'an nan kuma abin da ya shafi ɗinkin keke ko saƙa to shine lallai ne mutum zai zaɓi ɗaya ma'ana ba zai yiwu a koya maka karatu baka iya sana'a ba sai ka koma kuma kana tumasanci ka koma kana wa azzalumai yan siyasa da zarakunan gargajiya addu'a kaga sai Allah ya karya ka to saboda haka sai ka iya sana'a wanda zaka samu tuwon da zaka ci domin sun ce da'awa babu dawa sai ai dawa to kaga al'amari ya ɓaci kenan mai da'awa ya dawa ko Allah ya kiyaye saboda haka kun ga ga yadda ita za ta kasance wannan amma ita gaskiya daga sai daga baya can tukuna za zamu gina ta domin ita asali ba ta daga cikin asalin project din da ya cika damun mu gata don filin ma ba girma ne da shi ba annan lungu ne yake nan bayan wajen can bayan gidan Alhaji Ali din wannan filin ya ba mu shi da dade kamar yadda nace ba a damu da shi ba shine muka tsaya muka ce to zamu raya shi insha Allah jama'a mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi su da suka yi mana waɗannan alkhairai mu ko muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ƙarfin gwiwa akan waɗannan ayyuka daga ƙarshe abin da nake so in ce don Allah ku yi haƙuri da wannan maganar ban so in faɗe ta ba sai dai kamar yadda na faɗi a jiya ta zama dole ne wato mutane suna ganin cewa su albani sun samu kuɗi don haka bari su zo su ma su samu ina su ina su wato gaskiyar lamari jama'a mu muna neman kuɗi ne ba irin neman kuɗin da alhazai suke ba su alhazai suna neman kuɗi ne don su zama masu kuɗi muku ba mana neman kuɗi ba ne don mu zama masu kuɗi ya kamata mutane su bambance ba ma fatan ma mu zama masu kuɗi mu abin da muke fata shine mu dai dama da'awa ce aikinmu to mu abin da muke fata shine mu samu kuɗi mu kashe su a wurin da'awa kamar da mawaƙi ya ce kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau yawwa shi alhajin birni in ya samu kuɗi shi ne zai rinka siyan gidajen haya yana zuba alhazai yana zuba mutane yana karɓan kuɗin haya haka ne ko ba haka ba shi zai sayi motoci shi zai rinka ba da jali ana zuwa ana kasuwanci da mutane sukan zo wurin mu cewa ko za mu ba su kuɗi a je a siyo kaza a siyar a ciri ba a'a mu gaskiya ba don haka muka nemi kuɗi ba in muka yi wannan to mun saba wa Allah alƙawarin da muka yi kuma za mu saka kanmu a cikin rikicin da ba za mu iya ba don da ka same mu da safe ko da hantsi ana rikici to wani motar ka ta lalace me yasa baka kawo balas ba to kaga mun lalace in muka kai ga haka amma a same mu cewa wani e eh, me yasa baka yi takrijin hadisin nan ba to tashi sai kawo takrijin shi ka dawo yawwa to aiki yayi kyau kenan a san mutum a san cinikin shi dan haka jama'a muna ba ku haƙuri gaskiya mun samu kuɗi kuma muna kan samun kuɗi kuma Allah kaɗai ya san iyakar kuɗin da muke da su ko kuma abin da za mu samu amma ku yi haƙuri ba mu nemi kuɗin ba don mu ba kowa jari ba mu nemi kuɗin ba don mu taimaki kowa mu sai mai mota ko mu sai gidajen haya ko makamantan haka in juyawa ne mun fi ka sani idda muke juya kuɗin mu mun fi ka wayo yan boko ne mu ɗaya kenan dan haka jama'a abin da yasa ku saurara dan kada abin kuma ya juya a ce zuwa da sun samu kuɗi sun ki taimaka mutane mu da ma ba mu alƙawari za mu samu kuɗi mu taimake ku ba abin da muka ce wa Allah Allah ka azurta mu da kuɗi mu gina makarantu da masallatai mu yi da'awa Zama ku saurara da kyau wannan magana tana da muhimmanci abin da muka faɗa kenan tun a addu'ar mu ta farko kuma Allah ya amsa mana to ba za mu saba ba ina fatar mun gane sannan da muka ce makarantu da masallatai kowa ya ji da kyau ba cewa muka yi kuma za mu zama alhazai masu taimaka makarantu ba domin an fara ta rubuto mana da Allah mala a zo a kawo mana ziyara a gani muna so a ƙara mana wasu azuzuwa mu ba alhazan haka ba mun fito ƙarar mun faɗa mu salafiya ne muna alfahari muna jin daɗin wannan sunan kuma abin da kawai za mu taimakawa da kuɗinmu da za mu samu shine mu da muke ta salafiya kawai da haka kawai masallatanmu ga su nan ga masallaci can ƙofar gina alhaji lawal direba ga masallaci nan kofar gina alhaji altan kifa a kuma masallacin mu ɗaya can a cikin wada waɗannan masallatan kaɗai za mu taimaka da kuɗin mu bayan haka ba na hudu iyakar ta kenan ba na hudu na fatan kun gane na uku na biyu shine makarantu da muka ce jama'a ba makarantar da za mu sayo ko cok mun nemi kuɗin mu ne don mu cuɗi guna da manta ba dan koyo da saboda dalili ɗaya mu dai dama a cikin masu da'awa a garin nan mu ne marayu mu ne gwamnati ba ta taimaka mana ba gwamnatin da ta taɓa yi da mu ɗaya kenan babu wani mai kuɗi babu wani wane ko wance ko suwa ne imu imu ne muke abinmu to tun da ko haka ne to in mun samu kuɗin mu to ba wanda zai shi yarin da mu kuma wannan ba ruwa ba ce cin haka in cinawa ba ruwa ba ce haka ba haushe ya faɗi ko ba haka ba abin da ya sa jama'a ina jin nauyin mutum ya zo ya gama tone sirrin shi kuma in ce mishi ya haƙuri to ba man faɗi haka tun wuri amma fa ita wannan maganar na faɗe ta tun a tudun wada da muka ainihin yi bayanai dangane da masallacin can sai dai wasu ba su ji ta ba ne don haka iya abin da muka ce kenan babu shakka mun samu kuɗi muna waɗannan ayyuka amma yanzu abin da muka tasa a gaba kenan amma ba mu ce za mu ba kowa jali ba ba mu ce za mu yi kowa aure ba ba mu ce za mu taimaka wa kowa mu sai mai mota ko mu kama mai shago ko kuma ba shi kuɗi ya je kasuwanci ya kama mana riba ba a'a duk ba mu yi alƙawarin wannan ba kuma ba za mu yi ba domin ne in muka yi haka za mu shiga rikicin da bai da iyaka kuma za mu bar harkar da'awarmu mu ko ita da'awar nan jama'a ita ce mu kuma jama'a ku daina mamaki in mun samu kuɗi ko biliyan nawa ne kun ji mun kashe su a masallaci ko makaranta don ma mu 'yan masallaci ne 'yan makaranta ne saboda haka in ɗan makaranta ya samu kuɗi ya kashe su a makaranta bai yi aibi ba amma yanzu kamar ni jama'a in na samu kuɗi na fara siyan motoci ina bayarwa a nemin haya ko babura to ta ɓaci kamar yadda misali yanzu karatun da na tafi na yau a yola ana buƙatar masu irin wannan karatun ruwa a jallo a ɗauke mu aiki wuri kafin in gama jama'a kamfanin glo suka ce za su bani regional manager na north east bauchi gombe taraba ina ne ina ne suka ce ba su bani nace musu ai ni ba dan north east bane nace ni dan kaduna ne suka ce a ah, in zo ba su bani nace musu a ah, na gode Allah ya saka da alheri har abuja suka kira ni har office din su ina kammalawa shugaban jami'ar Ahmadu Bello nan ya kira ni ce zai bani aiki nace to na gode don ina girmama shi babban mutum babban malami tunda na fulale na bar office din shi bai sake gani na ba sai mako biyu da ta wuce da wani bukata wani aboki na ya tursasa ni in raka shi na je na same shi Allah ya taimake ni ma yana cikin gaggawa bai bijiro da wata magana ba na isar da magana muka tashi shi karatun na bokon da na arabiyar da neman kuɗin da muke mune ne kawai don mu taimaki ita da awar yanzu jama'a waɗannan makarantun da muke ginawa idan yanzu na tafi ina karantarwa a wani wuri to waɗannan makarantun kuma fa waye zai karantar ni yanzu misali zan iya karantar da darussa da dama waɗanda zan kare fagen da yawa masu karantarwa so yanzu na tafi kuma ni na yi karatun ne don wannan manufar tawa to in kuma na tafi in ne wa wani aiki don tashi manufar don ya ɗan ɗauki ɗan albashin da bai wuce dubu sittin ko dubu tamanin bai gani ni na yi karatun ne don tawa manufar kuma na je in ne mishi aiki amma kai da kai karatu don ka je kai aikin gwamnati ba laifi kai ba manufar ka kenan amma nutawa manufar ba haka bace domin matsalar ita ce gwamnati ba za ta iya biya na albashin da zan samu as individual ba ina aikin na haka ban ce ba zan yi aikin gwamnati ba in bukata ta kama ta iya yiwa zan iya aikin gwamnati kamar yadda in bukata ta kama ka ji za iya ɗiban kuɗi in taimaka wani masallaci amma makasudin shine na yi abubuwan da ne na koyan karatu da neman kuɗi da nake danne me don in taimaka ita da awartawa domin ita ce ta sami kanta a maraikin da kowa ba zai taimaka mata ba don me don da'awar ta ɓata wa kowa rai ba wanda zai taimaka mata don me yanzu zaman mu daga jiya zuwa yau wani ɗan ƙungiya ne ba mu taɓa ba wani kabila ne wani alhajin birni ne wani sarki aka kyale wani dan siyasa wani dan boko ba irin wannan halin waye zai kawo kuɗin shi a nemi shi irin wannan lugudai kaga ashe dole mu mu tashi mu nemi kuɗi mu yada manufar mu yasa masu tunani tunani na mahaukata cewa wa yake za su albani kuɗi ne kuna tunanin hauka ne duk duniya ba wanda zai ba mu kuɗi don ba wanda ba wanda muka dace da shi gwamnatin Saudiya da kuka ji kace kace muke da ita lokacin muka je za mu shiga kasar ba sai an ta binciken mu ba wanda zai zan yi daidai da mu ne ko kuma mun yi daidai da shi saboda haka manzon mu zo lokacin da ya zo haka suka yi takwasa da kowa shi yasa aka haɗu aka yakin hazab aka ce to duk duniya a haɗu a yaƙe shi shi kadai saboda me ya zo ya ce kiristoci ba daidai ba yahudu ba daidai ba majusu ba daidai ba quraisha ba ya ce kowa ba daidai ba gaskiya mu ma da awar mu haka muka ce mun ce kowa ba daidai ba sai wanda yake sunna sunna kuma irin ta salaf mun ce ko menene ba daidai ba sai qur'ani sai sunna sai manhajin salaf to kaga yanzu duk wanda ba wannan yake ba wanda waɗanda ke wannan ɗin kuma su ne kaɗan a cikin al'umma saboda hadisi sahihi cikin musnad al-imam ahmad annabi yana cewa bada al-islam ghariba wa sayudu ghariba fa tuba lil ghuraba dan haka ɗan kaɗan ne salafiyar to sauran duk ba salafiya ba dan haka kowa yanzu yana da hikidu akan da'awar to waye zai taimaka wallahi jama'a mun riga mun faɗa kuma kasa da ɗauka muka ce duk duniya mu dai babu wanda ke ba mu kuɗi duk duniya babu in kuma akwai wani a kasar muke faɗin magana akwai kowa kasar a ce albaniya ce duk duniya wanda yake taimaka da'awar shi da kwabo ya zo ya tona asirin da'awar kuma kada ya sake taimakawa a je a kai wannan kasar ɗin a tunzura shi a ce an faɗa mai baƙaƙen maganganu an ce in ya isa duk yadda za a yi a fusata shi wato abin da ko kasa gane shine kun kasa gane ita sunna tana tarbiyyar mutane akan karatu da kuma taimakon ita da'awar sayyidina usmanu da ya ɗibi kuɗi ya taimaka addini wa ya ɗibi kuɗin ya bayar wani ne a wajen da'awar abubakar da ya ɗiba umar da ya ɗiba duk waɗannan kun kasa ganewa ne saboda me saboda kun taso cikin wata tarbiyya ce wai malamai ba sa sana'a malamai ba sa sana'a ina tunanin duk wanda ya rayu muciyar nan shekara ashirin zuwa talatin ya dai san cewa ni tela ne to waɗanda kuma muke haɗewa da su a abuja da port da lagos da waɗanda muke haɗewa da su a dubai da waɗanda muka fara haɗewa da su a china to kuma sun san cewa to kuma kasuwanci muke zuwa ko kuwa kawai kenan za mu biya kuɗin jirgi ne kawai shi kenan mu tafi dubai ko mu biya kuɗin jirgi kawai mu tafi china mu je mu yi tourism ba zai yiwu ba neman kuɗi muke zuwa jama'a neman kuɗi muke zuwa to neman kuɗin nan muna tafiya neman kuɗin nan kuma ya zama wai sai a ce wai an ji suna kashe kuɗi wai wa yake ba su wai ina suke samu an na haza babu wanda ke ba mu duk duniya sai Allah mai rumfar da babu tokara wanda yake yalwatacce kuma kai ma shawarar da nake baka da ka tsaya kana tambayar ina suke samu wake musu gwamma ka je ka nema a wurin Allah ba gaba za ka ƙara rayuwarka kai dai baka san wake bayarwa ba tunda an ce maka Allah ka ce a'a baka yarda Allah bane akwai dai wani to za ka mutu baka gano ba kai kuma bai baka ba tunda baka samu lokacin da zaka tambaye shi ba saboda bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi ai na faɗa tun farkon da muka fara ginin masallacin na ce shi wannan masallaci da muke ginawa kowa daga cikinmu ne yake zuwa ya yi gwargwadon harkar da zai ya samo kuɗi ya zo ya kawo gudunmawar shi haka da'awar ta gada haka haka salaf suka yi mu ma haka muke yi bai yiwa jama'a muna da'awar salafiya ko mu tafi wurin wani dan bid'a mu ce mishi wai taimaka mana za mu gina makarantar salafiya ko kuma makarantar kaza kaza ko kuma mu ce gwamnatin Saudiya gwamnatin sarakunan gargajiya waɗanda ga sunan kullum muna hawa kan mimbari muna bugun eh, abin nan eh, shugabancin su saboda sun je sun ɗibo Amerikawa da Yahudawa saboda haka jama'a abinda muke ba ku shawara idan muka faɗa muku magana ba lallai ne ku bi ba amma rashin binta yana haifar muku da implication rashin binta yana ja muku matsala shine a faɗa muku gaskiya sai ku ije sai ku ginu akan ƙaryar da ta ɗarsa su a ranku ko kuma ƙaryar da wani ya gaya muku eh to ƙarshe kuma ka ginu akan haka daga ƙarshe sai ka ga wani abu ya faru wanda ya zo ya ruɗa ka sai ka ce to ai abun ma yaya ai tun farko kai aka gaya wa gaskiya ka ije haka jama'a kun ji waɗannan ayyuka baki ɗayansu ni kaɗai ne nake yi babu wani aboki na ko wani wane ne wane ne da ya sa hannu ni kaɗai nake amma kamar yadda nace kofa a buɗe take wanda di ya ga dama zai taimaka wallahi ba mu hana shi ba domin me wannan aikin da nake bari ku ji babu sunana ko ɗaya har yanzu takardun filin nan babu sunana ko mutuwa ne yau babu wani ɗana ko wani nawa da zai ce ai namu yana da kaza makaranta darul hadisi ce ita take da kanta ita take da trustees ita take da kaza ba ni nake da shi ba shi yasa aiki ne na da'awa amma an kayyade da'awar ta qur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf don wannan da'awar kawai muka yarda da ita duk wata da'awa a duniya bata ce iyakar aqidan mu kenan duk wata da'awa a duniya bata ce karkata ce wannan da'awar kawai muka yarda da ita Dan haka ita za mu kwazo mu taimakawa da karatunmu da kuɗinmu jama'ar musulmi kun ji waɗannan da ƙarshe abin da muke fata akwai wani abu guda ɗaya wanda ya kamata in yi tambihi a lokacin da nake wacce magana dangane da cewa muna da wani hole a cikin nan darul hadis complex din da muka ce wannan multipurpose ne muka ce wani wani wani wani ɗaki ne wanda kawai kafin za a shimfiɗa me yasa mun lura karatun fiqhu ya lalacewa ahlus sunna ahlus sunnan Najeriya ba sa karatun fiqhu in ma kuma za su yi sai zama fiqhun malikiya kawai suke karantawa to mu kuma ahalin sunnan Najeriya ba fiqh malikiya kaɗai muke karantawa ba kuncin ilimi ne ya samu mutane suka koma suka kallade suka ce malikiya ba su karanta wannan hol jama'a muna son mu raye wata sunna ne wanda wani sarki a ƙasar zazzau yake yin ta yau shekara ɗari biyu da ta wuce shine sarkin zazzau jatau malami ne na fiqhu malamin hadisi ko malami ne masanin tafsiri da aqida shi yasa ko ga ƙasar zazzau bid'a bata shigo ta yi ƙarfi ba saboda a lokacin shi yi ta karantarwa wannan malamin akwai ɗaki mai faɗi a nan cikin fadar sarkin fadar zazzau a wannan lokacin da yake tara mutane daga mabambantan wurare yana karantar da su fiƙihun malikiya da kuma alfiƙihul muqaran shine yana karantar da su littafin qawaninul fikihiya ta ibnu juzayyin da kuma littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta ibn rushd sannan yana karantar da tun daga abin da ya shafi ahalari har zuwa abin da ya shafi askari da muktasar wannan irin karatun yayi rauni a cikin ahlus sunna waɗanda kuma suke yi zaka ga suna yin shi babu tantancewa kaulani maganganu biyu to wacce ce daidai ciki sai a ce duk wanda ka ɗauka daidai ce ba haka ahlus sunna suke ba wannan hol ɗin manufar shi irin wannan karatun za yi amma ku ji jama'a asali mun kira wurin institute na information technology wato karantar da fasahar zamani waɗannan karatuttukan da muka ce za mu yi na fiqhu da hadisi a wuraren za a yi su ne da daddare lokacin da ba a yin karatuttuka irin waɗanda aka kafa wurin don a yi amma asali da kuka ji mun ce lacca tiyata irin ta jami'a da azuzuwa a sama muna son ne a karantar da 'yan darul hadisi a nan da waɗanda kuma ke son su shiga darul hadisi za a karantar da su ne abin da ya shafi harkar ilimi ta fasahar zamani abin da ya shafi kwamfuta da harkokin sadarwa da harkokin jarida da makamantansu waɗannan su ne manufofinmu amma muna ƙara shaida jama'a duk waɗannan karatuttuka da ake cewa ita makarantar ba kyauta ba ce ba sadaka ba ce sai dai muna son mu kawo wani abu ne da ya nisa daga mutanen ƙasar zazzau sannan kuma muna son shi abin mun kawo shi mu rangwanta ma'ana yanzu akwai professional courses waɗanda muka yi designing waɗanda za a rinka karantarwa a wurin waɗannan professional courses in ka tafi wani wuri za ka yi sai a caje ka dubu ɗari biyu dubu ɗari uku don darul hadisi ta caje ka dubu ɗari ko dubu hamsin kaga ka samu sauƙi waɗannan su ne manufofin jama'a mune wa kanmu addu'a kuma mune muku addu'a kuma mune muku mune wa kanmu fatan alheri baki daya kamar yadda na ce Allah madaukakin sarki ya ainihin ba mu damar a gobe mu zo mu ci gaba da wannan wa'azi idan an yi ruwan sama a gobe to shikenan kuma sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah tafsiri kuma sai goma ga watan azumi za a fara a nan da la'asar kuma za a fara a can da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah